masu kallon mu assalamu alaikum mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci namu mai albarka sannan kuma a cikin wannan tasha namu mai albarka wato shahidan TV. sunana zainab abdullahi insha allah yau ma na zo muku da wata tsaraba ce amma tsarabar da na zo muku da ita ta zo ne daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kana so ka yi rayuwa irin ta 'yan aljanna sannan kuma kana so ka yi mutuwa irin ta shahidai sannan kuma kana so ka samu rabo a ranar hasara sannan kuma kana son ka shiga inuwa a ranar da ake zafin rana sannan kuma kana son ka samu tsira a ranar da ake halaka to ka rika karatun alkur'ani domin shi alkur'ani tsira ne sannan kuma alkur'ani rinjayi ne a mizani insha Allah iya abin da zan iya kawo muku kenan a daidai wannan lokacin sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da masu sauran shirye-shirye da muke kawo muku a cikin wannan tasha namu mai albarka assalamu alaikum warahmatullah